وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kewayo rayuwarmu zuwa wannan wata mai tarin albarka wanda a yanzu haka sanarwa ta cika wannan ƙasa ta da cewa an ga jaririn watan ramadan kenan insha Allah gobe ne ga watan Ramadan yau ya kama gobe ya kwan sai a ce ɗaya ko wata mai albarka watan yafe zunubi wata na bautar Allah watan da ake taimakon gajiyayyu a cikinsa musamman marayu da kuma gajiyayyu waɗanda suke kuta yau da yanzu ba su da dumaman karin kumullon da za a yi suhur da shi ko? ba maganar buɗe baki ma ake ba wanda buɗe baki in ka bewa mai azumi mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kana da ladan azumi mana ladan da za a bewa mai azumi in ka bewa mai azumi abin da zai yi buɗe baki to ka samu ladan azumin shi ba za a ɗauke min ladansa ba ba za a ragi nasa a baka ba kai ma ba za a ragi naka a baiwa mai azumi ba duk a cikin falalar Allah Allah zai baiwa kowa ladan wannan azumi din kaga musulunci yana kawo ababai waɗanda za su zan sababi na tsira ga wayanda suke musulmai Allah ka tseratar da shi yasa da za ku je yanzu kasashen larabawa ko da matalauta ne kamar sudan za ku yi mamakin yadda ake ciyar da mutane da yadda ake tufatar da su saɓanin munan afirka musulmai zairal arab wa'inda ba larabawan ba suna su abin da sauƙi sai wayanda allah maɗaukaki ya horewa marayu suna gararan ba babu yadda za a yi da su miskinai suna tafiya ba yadda za a yi da su wannan kuma nauyi ne akan al'ummar musulmai Allah ya wajabta musu ya ce falakata amal aqaba wama adraka mal aqaba sai ce ka ba aw id'amu fi yawmin dhi masgaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba wannan shine kutsawa cikin aiki al'aqaba ita ce hanya da take cikin duwatsu kasan akwai wuyar hawa ko dutse yana da wuyar hawa to hanya ne ta kan dutse ita larabawa suke cewa aqaba sai Allah ya ce to mi ya hana mutum ya kusa irin wannan aqaba din sai ya takarari dan yi ma bayani akan abin da yake nufi al'aqaba ce wa ma adara bal aqaba me ya sanashe ka abinda ake cewa ba sai ce fakku raqaba ka yanta wuya bawa musulmi ka biya kuɗi ka yanta shi je wa Allah kamar yadda na Abubakar ne Siddiq ibn Abi Kufaha da dukiyarsa ya ɗauka ya sayi Bilal ya fanshe shi daga bauta daga ƙangi na bauta ya ce ya je wa Allah wannan yana daga cikin fakku ba ko ka samu wanda aka ɗaure shi akan bashi wanda ya ci ba ta hanyar almabazzaranci ba ka biya masa ko ka samu wanda bai da abin da zai ci yunwa tana nema ta durkusar da shi ka bashi kuɗi ka saya masa abinci ka sanya shi ya shiga taitayinsa yana da cikin fakku rakaba kayan tawuyarsa yana daga cikin al-iktihamul aqaba Allah ce au id'amun fi yawmin dhi masgaba ko ciyarwa a wasu kwanuka waɗanda ake shan wahala da tsanani kamar rayuwar da muke yanzu a Najeriya akwai tsanani akwai wahala to a ciyar da mutane na ma a wannan watan da zamu shiga gobe suwa za a ciyar Allah ya ce yatiman za makaraba kaga sai ka gabatar da maraya marayan ma kuma danginka na kusa da kai kasa akwai maraya na kusa babban ka ne ko dan ka ne ko dan wanka ne karka rungume iya ne na ka kawai ka ko wanka ya mutu ya bar ƴaƴa goma sai ka rungumo su ta hada ka gani su zai zo waranka in kai rowa kuma nakan za su zo wataƙila kai ma ka mutu ya za ka yi kenan kana nufin abin da ka yin kai za a yi maka Qur'ani ya gaya mana a wata aya cewa duk wanda yake jin tsoron ya mutu ya bar ‘ya'yansa bi'afan kafu alaihim kula, to su ji tsoron Allah a cikin sha'anin marayu da wayanda suke gajeyu wani irin jin tsoron Allah su yi abin da Allah madaukaki ya ce su yi a kansu shine su kula da su cin su da shan su da su da karatunsu da tarbiyyarsu shi yasa ce yatiman za maƙaraba maraya na kusa da kai auni au miskinan za ba ko miskini <coughs> miskini shine wanda yake bai da abin da zai ci gobe jikinsa duk kura da turbaya wannan aiki ne da Allah madaukaki ya wajabta wa musulmi musamman a wannan wata da za mu shiga a faranta wa bayan Allah ciki a saurari sakamako na Allah subhanahu wa ta'ala to uwa idan aka ce azumi ya kamata ka san me ake nufi da azumi a harshen larabci idan aka ce a saun ma'anansa ku kamewa in an ce kamewa ba ana nufin kawai kai gum ba ka magana ba ka kame gabarin abubuwan da Allah ya hana shi yasa da aka zo ta'arifi na shari'a suka ce abinda shari'a take nufi da as-sawm shine al-imsak anil muftirat bi niyyati ta'abbud wato kamewa gabarin abin da zai karya azumi min da'amin aw sharabin aw gishanin nisa' wajen cin abinci ko shan abin sha ko saduwa da mata ta sunna min dulu'il fajr ila ghurubi shams tun daga hudowan alfijir na gaskiya alfijir guda biyu ne kamar yadda annabi ce alfajaru fajarani akwai alfijir da ake ce masa kadiri. alfijirin da in kai sallah ya fito sallar ba ta yi ba in kai sahur sahur ɗinka ya yi shi ne ake cewa kazi yana da alamunsa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya musanta shi akwai sadiki shi kuma wannan yana haramta cin abinci wata hillufi sala ya halatta in wannan alfijir ɗin ya fito in kai sallah sallar ta halatta halak malak in ji ba haushi to tun daga hudowar alfijir ɗin nan har zuwa faduwar rana mutum dole ya kame gabarin cin abinci ya kame gabarin shan abin sha ya kame gabarin iyalinsa da ma sauran ababen da ke karya azumi dole ne mutum ya kama kansa gabarinsu a shari'a kenan wannan shine ma'anan azumi kuma wannan azumi Allah ya wajabta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ranar biyu ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara biyu biyu ga watan sha'aban watan da muka kare yau turan biyu ga watan hijirar manzon Allah ya bar makka ya koma madina da umarnin Allah shekara biyu da yin hijira aka wajabta yin azumi da nassin qur'ani da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kira mu'minai da sifar su ta imani yace ya ku mu'minai masu imani an wajabta muku yin azumi tamfar yadda aka wa al'ummatan da suka wuce gabaninku domin yin azumi zai gwada muku tsoron Allah don in watan azumi ya tsaya karuwai ma suna rage karuwanci sai ka gansu da kimar suna sallah sai in watan ya wuce sai su jefar shi sa wasu malamai suka ce in baka san albarka ba ka nemi wata ramadan za ka ini ba ci ba sha amma ba abin da ya dame ka albarkar watan ke sai ka ga an bar abubuwa da allah madaukaki ya hana ko da za a dawo a watannin baya amma dai a wannan watan akan samu ragayya ta ainihin kutsawa alfarmar addinin Allah don haka daga cikin fa'idodin azumi yana da fa'idodi malamai suka ce sun kai uku akwai fa'idatun ruhiyya da ijtima'iyya da suhiyya akwai fa'ida da take ta zamanta kewan al'umma ita ce ijtima'iyya domin idan ɗan adam yana azumi kowa yanzu duk musulmi duk duniya za su ɗau azumi duk yadda aka ga watan nan kaga ya koyar da haɗin kai ɗaya daga cikin fa'idarsa musulmi abu ɗaya ne ijtima'iyya kenan sannan zai gwada wa musulmai tsoron Allah wadda shi ne dalilin wajabta azumi ɗin ɗan adam zai bar abincinsa zai bar abin shansa don Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin hadisi al-kudusi don haka ma ya ce azumi nasa ne shi ne ya san sakamakon da zai bayar wa mai yin azumi sannan yana da fa'ida ta lafiya idan mutum yana yawan azumi za ka same shi da lafiya a jikinsa in mutum baya azumi za ka same shi da cututtuka curuta da yawa zai yi gamba mutum ya dinga kumburi yana tusa yana waye kitse zai masa yawa amma yana azumi zai samu sauƙin wayannan abubuwan uwar hanjinsa za ta ɗarkaka ƙwayoyin cututtuka za su mutu albarkacin wannan azumin domin malamai sun ce a adda'amu ala da'ami marabun ka ci abinci yanzu ka ƙara ka daɗa ka daɗa wannan shi kansa cuta to kaga mai azumi baya haka baya ɗaukan abinci ta ci koyaushe don wani in ba azumi yake ba koyaushe yana da cin abinci haka ne ko ba haka to wannan rashin cin abincin a koyaushe wanda mai azumi ke yi yana ba shi lafiya a jika don haka ‘yan uwa daga cikin fa'idodinsa kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda ya azumin yini ɗaya kai azumin yini ɗaya lillahi azza wa jal ka yi shi don neman yardar Allah wanda ya buwaya ya ɗaukaka to wannan azumin da mutum ya yi Allah zai nesantar da fuskarsa gabarin wuta tsakaninsa da wuta za a samu tafiyar shekara saba'in kaga ko akwai fa'ida don a duk wani bala'i ba bala'i da ya kai dan adam ya kare rayuwarsa a jefa shi a wuta Allah ka raba mu to azumi yana dalili na rashin shigar dan adam wutar jahannama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake azumi lokacin da ya zo buɗe baki in yi addu'a wannan addu'ar ba a mai da ita ma'ana za a anshe ta sannan wanda yake azumi a lahira akwai wata ƙofa aljanna babu mai shiga aljanna sai ta wannan ƙofa in masu azumi sun shiga ta ita to kuma rufe ta ake ba mai shiga in ba mai azumi ba kinan azumi yana da fa'idodi masu yawa allah maɗaukaki ya datar da mu sannan azumin yana da hukunce-hukunce wanda a wurin karatu ba za a iya warware su ba sai in mutum ya sa littafi a gaban malami yana koya to ta hanyar haka ne zai gane yadda ake ingantaccen azumi Allah ka shirya da sannan kamar yadda muka saba kowace shekara ma'aziratan ila rabbina don mu kai hanzari ga ubangijinmu in wannan wata ya yi mukan ja hankalin 'yan kasuwa ko akan albarkar da take cikin watar in kai ɗan kasuwa ne musulmi yana daga cikin hanyar da za ka tsira a watan kai ragin kaya ba kai ƙari ba to shi ba haushe musulmi jiran watan yake yi ƙarin kaya eh na ruwansa shi ya zama kuɗi tari da yawa yake so ba albarka ba alhali albarka ake nema kusan yanzu azumi ya zo to azumin na ya rage 'yan kwanaki in ka tafi ma'auna za ka ga awu yaya farashin shinkafa bai hau ba to duk wani kaya yau za ka samu yawanci an daga farashinsa in aka yi tsadar kuma ce mu ma haka muka an kara mana kaza can ba an kaji an ƙara musu galato a kan mu in an ƙara ƙari na gaskiya wannan babu ne amma an ƙara saboda watan bukata ya zo a cuci bayin Allah to wannan fa ya zama balahira ga wanda ya haka Allah ya ka shirya da a takaice ce ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da 'yan kasuwanmu to in ba a manta ba shekarar da ta gabata muna karatu ne cikin suratun namli inda muka ajiye daidai kan aya ta talatin daidai talatin da nawa ne da biyar ko insha Allah yanzu za mu dora kan aya ta talatin da shida a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna wannan karatu don neman sa ya sanya mana shi cikin mizaninmu na ayyukanmu na alheri na aran ma bismillah أعوذ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون تو يا يا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون قال قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يا يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين تو الله مدوككي ya faɗa cikin wayannan ayoyi masu albarka kamar da muka faɗa a baya kissa ce ta bilkisu ko muna yi lokaci ya cin mana bara don haka ci gaba ne kuma yanzu mun datsi karatun ne inda kamar akwai kasar ne dole sai an jona da baya za a samu ma'anarsa wato wannan cikin kamar tsakiyar kissan ne shi ne Allah madaukake ce falon ma ja an rasulu bil huda huda bil hadiya kai haka ne ko yayin da wannan manzo ya zo wa annabi sulaimana da kyauta daga wajen wannan sarauniya bilkisu wa ma'ahu atba'ihi shi wannan ɗan aika na bilkisu ya zo da ainihin ‘yan kanzaginsa ko yaransa ya zo wajen annabi sulaimana ƙala atimiduna ne bi ma ya ce yanzu za ku daɗe ni ne kuna ga za ku ba ni dukiya fama ata ni allahu khairun a ata ku ya ce ai abin da allah ya bani shi ya fi alheri akan abin da Allah ya baku ko Allah ya baku dukiya ni kuma ya bani minan nubuwati wal mulki annabi Sulaiman annabin Allah ne kuma masarauci ne kaga abu biya hadu ga mulki ga kuma annabta da ka ce ai abin da Allah ya bani shi yafi alkhairi akan wanda ya baku minan duniya na duniya domin ita duk kuɗi duk yawan kuɗi kayan duniya ne shi yasa in ka karanta ta'alimul muta'allim tariqata ta'allum akwai wasu baitoci da ake danganta su zuwa ga sayyidina aliyu dan abi dalib radiyallahu anhu yana cewa radina bi qismatil jabbaru fina mun yadda da rabon da Allah madaukaki yayi a cikin mu inji sayyidina aliyu dan abi dalib na bi ilmin walil juhala'i mala mu ya ba ilimi jahilai kuma sai ya ɗauki dukiya almal ya ba su li'annal yafna an qaribin yace domin shi kudi a nan kusa yake karewa ko ka mutu kana mai kudi in baka yi aiki da dukiyar ba aikin da ya dace na addini kai don Allah to anan ne dukiya za ta amfane ta wanda ba duk mai kudi yake haka ba yawancin masu kudi ba za su iya kasa dukiyarsu kashi goma su ba da kashi daya ba mutum yana da miliyan goma ya sadaka da miliyan daya sai ka samu mutum dubu goma kamun ka samu daya ko ba ka bane shi kudi koro yake sawa mai shi shi ne ce ita dukiya tana karewa nan kusa wal ilmu hayyul la shi ko ilimi rayayyen abu ne baya gushe to kun ga anan sai annabi Suleiman yake gaya wa jakadan nan da ya taho daga wajen Bilkisu cewa abinda Allah ya bani shi ya fi alkhairi akan wanda ya baku dan ni ya bani annabta ya kuma bani mulki koko duniya ya baku shine dukiya bal antum bi hadiyatikum tafrahun yace a ku dai kuna alfahari ne li fakhrikum bi zakarifid dunya saboda kuna alfahari da kayan ado na duniya an dauko gwalagwalai da dinarai da kayan alatu da kudi an kawo masa yace wannan shirman banza ne sai yace irji ilaihim Ya ce ka koma musu kai wannan jakada na bilkisu ma a taita min alhadiya ka koma gare su da abin da ka zo da shi na wannan kyauta wato a kawo sarki kyauta ya ba irin sarakunanmu ne na gargajiya ba in ka ba ma ta kai ka kai ciki ne in ka kai buhun masara ciki ko to wannan sarkin mai ilimi ne annabin Allah ne an kawo kyautar domin yawan yawan kyauta rashawa ce shi yasa sai na umar yana kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyu yana da wani gwamna a kasan yankin soviet ta da wani yanki da ake cewa azerbaijan gwamna ne da shi a wurin zai kawo rifotonsa na shekara sai zo sai na umar da kyauta ta alawa alawa wannan da ake so sa shugaba ne aka kawo mara alawa sai na umar aka ba shi alawa ya ce alawa kuma ta waye ya ce taka ne a kan mai kaban alawa ya ce a kan wannan alawar zan ɗaure ka kuma zan ma hukunci mai zafi a kanta ya ce fa'inal hadiyyata tuwajjahu ilal hukami rishwa a ɗauko kyauta a kawo wadda Allah ya baiwa wani mukami yanzu idan aka baka shugaban karamar hukuma a najeriya ko ka zama kwamishina ko gwamna daga masu kawo ma mutum miliyan 100 su gwamna ne wani sai ya je ya samo shadda yar 200,000 guda 100 sai ya kawo ga da kuma da yin zuwa nan bai ba kai ba ka zan ba da dama ko ba ga kuma wannan shine asalin rashuwa. don haka sai na umar ya ce duk kyautar da aka kawo wa mai mukami to rashawa ce aka ba shi ana so ne a yi amfani da kujera da mukamin da Allah ya ba shi a yi wani abu wanda yake ba da ba muku yanzu kasan nan haka ake wanda yake cewa baya cin hanci in an kamar irin wannan kyautar sai ce a kai gida ko ba a kaiwa su shanu su raguna su shinkafar azumi su waye ko ba a talaka ba ba a mai mulki talaka in ka ba shi ya dama sadaka ne shi ba abin da zai baka ba abin da kake nema a kansa illa iyaka in ya ci ya ji daɗi ya ga ya ce Allah saka da alheri shi ne sakamakonka da annabi ya ce duwade muku alheri in ba ku samu yadda za ku rama mar ba ku ce jazakallahu khair Allah saka da alheri don haka kun ga sai na umar ɗan khaɗabi ya ce kyauta a kawo shugaba wannan rashuwa ce shi ne a nan annabi suleiman alaihissalam ya ce koma musu da wannan kyautar ta balana a ciyar na hun laƙi balalahun biha ya ce wallahi za mu zo musu da wasu rindunonin mayaka wadda ba su da ikon yaƙarsu wa'inda sun fi ƙarfinsu wala nukuri jannahun minha za mu fitar da su daga ƙasar su amin biladihim as-saba'i ne can ƙasar saba'i tana wajen yaman ne sun miyar bin saba'i biyu ƙabilato sunan baban ƙabilan ne gaba ɗaya sabo ibnu ya ibnu ya'rubu ibnu Ya ce wallahi za mu fitar da su a ƙasar su adillatan suna kaskantattu walakantattu wa hum sagirun suna kaskantattu ai in lam ya tuni musulmi in ba su zo sun musulunta ba to za su zo da sansari a wuya falamma raja'ar rasulu bil hadiyya yayin da wannan jakada na bilkisu ya koma mata da irin kayan kyautar da ta kawo wa annabi suleiman wa akbarha bi qawli suleimana ya ba ta labarin maganar annabi suleimana da ya zuwa gare ta tajahhadat jahazar sayri ilayhi sai ta shirya dan tafiya wajensa litanzura ma ya'muruha bihi dan ta saurari irin umarnin da zai bata kaga rashin karban wannan ya bashi karfi ya ƙara masa izza da mutunci ila an kara bat minhu ala farsake har sai da ta kusa da gare shi da farsaki guda sha'ira biha sai annabi suleiman ya gane da cewa tana zuwa wa hadhi adam min isra'iliyati wallahu a'lam mala ya ce wannan maganar tana daga cikin isra'iliyat amma wallahu alam kala ya ayyuhal mala'u sai annabi suleimanu ya kiraye ainihin na gefe da shi wa'anda suke kewaye da shi manyan mutanen da ke tare da shi ayyukum ya ni bi ha kabla an musulmi ya ce waye daga cikinku zai zo min da gadon mulkin nata gabaninsu domin suna masu miƙa wuya ga addinin musulunci ne ma ta fil ayatil na'am na munqadina da'iina shine na arada an yi yu'ta bihi ƙabla zalika liyakuna sababan islami yana so in tazo ta samu gadan mulkinta a wurin gabaninta iso ta ya riga zuwa ta bar gadon a gida saboda in ta ga gadon wannan zai sa ta musulunta ta zan aikin ba karamin aiki ba ne an gane ko ƙala ifiritun minar jini ta san ifiritu ko a cikin aljanin ma daban yake akwai ifiritu na marka wani mai wasa da maciji da a nan gani. ƙala ifiritun minar jini ifritu mai taurin kai kenan na aljanu wa huwa alqawiyyu shadid yana da karfi ga tsanani yace ana atika bihi kabla an taquma min maqamika yace zan zo ma da gadanta gabanin ka tashi a wannan majalisin naka allazi tajlisu fihi lil qada majalisin da kake zama a cikin sa dan yin hukunci gabanin ka tashi zan zo ma da gadan mulkin nata huwa min al gadati ila nisfin nahar daga safiya zuwa rabin gini, kamar zuwa sha biyu rana za a zo daga nan mulkin daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wa inni alaihi laqawiyun lalle ne ina da ƙarfi akan wannan gadon zan iya zuwa da shi ai ala hamlihi ina da ƙarfin ɗauko shi aminun kuma ni amintacce ne ai alama fihi min aljawahiri wa ghairiha duk wani kayan karau shine jauhari irin su diamond su lu'ulu'u su marjani su zubar daji gadon ba wai karamin gado ba ne duk wani kaya mai daraja da shi aka kera wannan gadon mulkin nata kasan girman sarki girman kujerar da yake zama a kayi haka ne ko? da ka sai ce duk abin da yake jiki zan ba zai lalace ba ba zai tabu ba na'am kala sulaimanu uridu asra min zalik sai annabi suleiman ya ce wannan an yi latti bai zo da wuri ba sai ya arama qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم تكسورنا كجي أموا kun ga wancan ifiritun minar jinni ya ce zai zo da gadan gabanin ya tashi a majalisinsa da yake hukunci in ya zauna misali kamar karfe takwas in sha biyu ta yi sai a tashi majalisi ya kare ko sai ce wannan ya yi latti ƙwalar in inda ho ilimin minar kitabi wanda yake da ilimin littafi sai ya ce wa annabi suleiman ai almunazzalu littafin da aka saukar zuwa gare shi wanda yake da ilimin littafin wa huwa sulaimanu nafsu shi dai annabi sulaimanu ya fi al-jinni linnifari so shi sai ya ce huwa asif Ibnu barkhaya kana Sadi siddiqan wasu suka ce ah, wani ne mai suna asif Ibnu barkhaya siddiqi ne kasan siddiqai kaɗan ne a wannan al'umma akwai abubakar da siddiq akwai maryam yatimar annabi isa wa ummuhu siddiqa siddiqatu ko ya'lamu ismallahi al'azam shi barka ya ya san sunan Allah wanda yake mafi girma allazi idza da'a bihi ujiba wanda in an roki Allah da wannan sunan yakan amsa qila kana du'a allazi da'a bihi ya zal jalali wal ikram wasu malamai suka ce addu'ar da yayi roƙi Allah da ita ita ce ya zal jalali wal ikram in an ɗauka shi ya kawo ba annabi Suleiman din ba wakila ya hayu ya kayo wai wannan duk ismul azim ne wa ruya zalika an Aisha ta radiyallahu anha magana ta yi girma mallace wannan duk an rawaito daga nana Aisha Allah ya kara yadda gare ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wace annabi ya ce ku karbi rabin ilimin addininku a wajen yajjar yarinyar nan matashi ya ce ya aure ta a gaban mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu ilimi na addini dama duk mutanen kirki hatta bayin su ma malamai suke zama akwai wata baiwa a gidan Imam Malik dan Anas idan ana karatu a nan tana da a baya ana ja ana ja in mutum ya yi ba daidai ba shi malik bai ji ba zai ta kwankwasa zai ta kwankwasa tunisi shi ya sani ba daidai ba ne sai ya ce a id a maimaita baiwar gidan ce kamar mai wanke-wanken gidan ka zan mu zai dai ki wanki a baki kanzo ki gaba ko Allah sauka to ne da wuri ba haka ne su baza addini suke yi sai kaka bayin sun zo sun yi aikin da da ba zai iya yi ba shi ku albarka ko amfani duk yadda Allah ya jefa ta ka barta ta za ta amfana karka ce wai sai dana shi yasa yanzu ake samun matsala mutum yana da miliyan dubu sai ya ɗauki ‘ya'yansa zai kai ingila cambridge university ya biya miliyoyin pound sterling su yi karatu a yi digiri a yi masu wani makuramare a can yake yi sai ya ƙare digiri uku zai dawo ɗan ƙwaya a nan kuma gida 'ya'yan kawunansa da babbaninsa bai biya musu kwaleji ba yaya Allah zai bar nasa su yi albarka Ka gane da wuri bawon gidansu ma sai sun taimake shi eh, dabbar gidan ma ana tausasa mata balle bil adam ko Allah ya ce shi ya halicce shi shi ya girmama shi to abin da Allah ya girmama kai ma ka girmama shi karka walakanta shi da aka da yawa zaka ga mutum wai in ba ɗansa ba ne ga mutum mai hazaƙa ba za a taimake shi ba kuskure ne wannan in ba mu daina haka ba za mu samu ci gaba ba Allah ka shirya da na'am wa ruya an zuhuri qal an rawaito daga imamu zuhuri yace addu'a allazi indahu ilmun min alkitab addu'a da allazi indahu ilmun min alkitab yayi ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahida la ilaha illa anta itini bi arshiha da addu'a aka kira gadan yalo kaji malam imamu zuhuri ne ya faɗa daga cikin magabata cewa ya ilaha na wa ilaha kulla ya abun bauta na abun bautan kowane abu abun bauta guda ɗaya babu abun bauta sai kai sai ce ni bi ha, Allah ka zo min da kadar nata to dubi lamba ɗaya ko akhrajahu ad-dabari fi tafsiri ko imam dabari ya fidda wannan cikin tafsirin sa a mujalladi na 19 shafi 465 wakil alladhi indahu ilmu min al-kitabi huwa jibrilu to kaji an ce wanda yake da ilimin littafin nan shine mala'ika jibril aminu wahayi alaihi salam wakila malakun aka ko suka ce ba jibrilu ba ne wani mala'ika ne na daban wakila sulaimanu nafsuhu ko suka ce annabi sulaimanu ne da kansa lamba ta biyu ko akhraja ibnu abi hatim fi tafsirihi ibnu abi hatim ya fita cikin tafsirinsa a lambar hadisi na 1700 wato 17,140 wanzur tafsira ibn kathir malace in za ka duba kuma ka duba a cikin tafsira ibn kathir mujalladi na shida shafi 293 wanda aka ɗabba shi a ɗaiba na'am walmuradu ala kulli halin min al'aya malace manufa dai bisa kowane hali a wannan aya anna zalika du'a wannan addu'a awul isma ko wannan suna bayanu wujudi sirri min asrarin min asrarillah aya tana bayani ne akwai wani sirri daga cikin asirai na Allah la ya'lamu illa bi wahyin min Allah ba za a gane wannan sirrin ba sai da wahayi daga wajen Allah kalli lamba ta uku kama fi kaulihi ta'ala tamfar da zo a faɗin Allah madaukaki fi tafsiri alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibu baya din kayar da wani akan gaibunsa shi Allah Sai wa illa man irtaba min rasuli sai wanda yadda daga cikin manzo fa innahu yasliku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah yakan sanya wani kan da garki a gaba gare shi da bayansa dan me ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاد بما لديهم وأحصى كل شيء عددا dan dai Allah ya san sun isar da sakonnin ubangijinsu ya kuma kewaye abin da yake wajensu da ilimi ya kiyaye adadin lissafin komai shi ubangiji subhanahu wataala wa qawluhu ta'ala ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alai Allah bai kasance zai bar mu'minai ba akan abin da suke kai na imani babu jarraba ba zai yi ba hatta yamizar khabitha min at-tayyib har sai Allah ya tantance mai imani mummuna da kuma mai imani na gaske imaninsa mai kyau ne akwai imanin baka akwai imanin riga akwai imanin shiga to imani na gaske Allah zai tantance shi zai kawo jarrabobi wanda makaryaci ne in ka san ƙarya za ka gane wannan ƙarya yake wa ma kana Allah ala alal ghaibi kaga muhallin shahi Allah bai zan zai tsinkayar da ku akan gaibi ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaɓan wanda yaso daga cikin manzanninsa ya nuna masa gaibi fa aminu billahi wa rusulihi da haka ya ku bayan Allah ku ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya da manzannin Allah wa in tuminu wa tattaku falakum ajrun azim in kuka ba da gaskiya kuka kiyaye dokokin Allah to lalle kuna da lada wanda yake mai girma Allah ka ba mu shi walidhalika qala dan haka ma yace qala alladhi indahu ilmun min alkitab sai wanda yake da ilimin littafi yace id mawdu'u surati fi bayani anna al-ghaiba lillahi wato wai abinda wannan sura take koyar da mu gaibu fa na Allah ne bahaushe yace sanin gaibu amma kuma ya tafi boka shi magani sai Allah sanin gaibu sai Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah illa huwa la ya'lamuhu illa huwa ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ce ana ati kun bihi qabla an ilai ilayka darfuk ni zan zo maka da wannan gadan ana ati ka bihi ko ni zan zo ma da shi qabla an ilai ilayka ɗarfuka gabanin kiftawar idanka in ka kifta haka ta dawo zaka ganshi ai idza nazarta bihi ila shay'in ma duk abin da ka kalla kafin ka dauke idanka ga al'arshin ta a gabanka fakala lahu unzur ila sama sai ce masa kalli sama fa nazara ilaiha sai kalle ta thumma radda bi darfihi sanne ya dawo da kallansa fa wajadahu mawdu'an bayna yadayhi sai ga gadanta a aje gaba gare shi fa fi nazarihi ila sama da asifun in an dauka shi ne ke yayin da annabi Sulaiman ya daga kansa sama shi asifu sai addu'a bil ismil azam da wannan suna mafi girma an mana lambobi ɗaya da biyu ko wai ana so a tantance ne mala yace akhraja ibnu abi hatim fi tafsirihi athar al'afar. Afar wasu malamai sun ce yudlaku ala al hadith ne afar. ko suka ja ma uthira an sahaba yusamma bil Abin da aka ji daga bakin sahabi ai sahabi baya karya. sahabi baya karya, sahabin annabi ba mai ƙarya bane balle wa Allah ƙarya kowai annabi ƙarya ƙarya da tafi kowace shi ka kai wa Allah ƙarya sai ƙarya ga annabi to ba sa yin haka raƙami ma'ana lambansa shi ne na 982 an ibn abbasin daga abdullahi ɗan abbas Kan. ƙala asifun katibu suleiman shi asif ɗin nan ne marubuci sakatare ne na annabi suleiman idan wahayi ya zo su suke rubuta wa kana ya'lamul ismal azam ya san sunan Allah mai girma wa zakara al-kala al-kaki fi karamatil awliya an ambace shi cikin karamatul awliya mujalladi na tara shafi 83 an ibn abbas yani qawluhu wa man indahu ilmun ilmul kitab qala asif katibu sulaiman an karfafa asif ne marubucin annabi suleiman shine allazi indahu ilmun min alkitab lamba ta bifa waradat ahadithun kathira fi ta'yin ismillahi azam hadisai masu yawa sun gangaro wajen ayyana da yin bayani akan sunayen Allah wayanda suke mafiya girma walakin muzamuha da'ifatun malace mafiya yawansu hadisan suna da rauni wa akhraja abu dawud fi sunani imam abu dawud ya fitar cikin sunan nasa fi hataini al akan wayannan ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar rahim wa fatihatu suratu ali imran alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum suka ce wayannan ayoyi guda biyu bismillahil azam albani mai yawan sanin nan malam imamu nasiruddin al-albani bayan da zaka da shi allama ne mai yawan sani ba dan kaɗan ba wato shehin shehinai ne yace hadisun hasan wannan hadisin da ya faɗi magana albani ya ce? hadisi ne mai kyau to mu koma can ko lamba ta an ya atiya Allahu bihi ko bismillahil azam an ya atiya Allahu bihi wato ya roki Allah da sunansa mai girma akan ya zo mar da al'ashin fasala abu sai ya tabbata ka annahu hujara ta ardi kai ka ce ta ƙarƙashin ƙasa wannan gadon ya taho a guje a su kwane hatta naba'a tata kursi Sulaiman alaihi salam har ya bubbugo ta ƙarƙashin kujerar annabi Sulaiman mara ra'ahu mustaqirran inda. yayin da ya ganshi tabbaci a gabansa shi annabi Sulaiman kala hadha al-ityanu bihi min fadli rabbi liyabluwani wannan zuwa da al'arshin nan na wannan mai mulki mata mai sarauniya bilkisu zuwa da shi falala ce ta ubangiji na ya mun haka ne liyabluwa ne ai liyahtabira ni dan ya jaraba ni a ashkuru shin zan gode wa ni'imar nan da ya mun ta zuwa mun da al'arshinta bi taqiqil hamzatani a ashkuru wa qura bi ibdal thaniyati alifan ashkuru wa tashilha wa idkhal alfi bainal mushila wa ukhra watar ka duk ka samu kai haka am akfur ko zan yi butulci a wannan aya da Allah ni'ima da Allah ya nuna mu wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode wa ni'imar Allah yayi godiya ne don kansa ai li ajaliha li anna thawaba shukrihi lahu domin duk wanda ya gode wa Allah sakamakon godiyar tasa ce wa man kafara ni'am wa man kafara ni'mata duk wanda ya kafirce wa ni'iman fa inna rabbi ganiyun lalle ubangiji na mawadaci ne haka ne ko an shukuri karimun kuma mai karamci ne ai kamilun munazzahun anin naqas shine karimi kammalalle wanda ya tsarkaka gabarin tawaya fallazi kafara an shukuri huwa allazi zalama nafsahu wanda duk ya butulci ya kirgo wa Allah to shi ya zalunci kansa mun tsallake lamba ta uku ne da ta hudu ko wacce lambar tana mana magana ne akan kira wannan ta hudu kuma da ce wa man kafara ni'imata? qala Allah ta'ala wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijinka yayi shela ya Muhammad in kuka gode wa ni'imata duk wanda Allah ya wa ni'ima ilimi Allah ya baka godiya ga ilimin da Allah ya baka shine ke aiki da shi da farko kuma ka karantar da ilimi ka faɗi gaskiya akan abin da ka sani wannan shine gode wa ni'imar ilimi in dukiya Allah ya baka kai zakka kai ciyar da take kanka na wajibi ka taimaki ƴan uwanka ka taimaki danginka na kusa ka taimaki addininka wannan kai godiya ga dukiyar da Allah ya baka in karfin tuwo Allah ya baka nemi gun da ake aikin addini ka sa ƙarfinka ka gode wa ni'imar Allah da ya ta ƙarfi da lafiya wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi to duk wanda ya gode wa Allah sai Allah ya dada masa wa in kafartum wala in kafartum inna azabi lashadid in kuma kuka kafirce lalle azabata tana da ainihin wato tsanani Allah ya raba mu da ita suratul ibrahim wa kama qala ta'ala tamfar da yadda Allah ya faɗa i'malu ala dawuda shukura Allah ce iyalan annabi dawuda ko shi kansa annabi dawuda mahaifin annabi Sulaiman ne yasa ake cewa Sulaiman dan dauda da Hausa in ka jance dan dauda wai Sulaiman Sulaiman ne dan dauda haka ne ko dama ta zina waka tsarar da ta ni ya bani kamar baka bani komi ba na'am wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce kadan ne ba daga cikin bayina suke nuna godiya dangane da wato ni'imar da Allah baraka wa ta'ala ya yi musu kadan ne daga cikin bayi suke godewa da ka ‘yan uwan musulmi duk wanda Allah maɗaukaki ya masa baiwa ko ya masa ni'ima to ya nemi ya zai ya gode wa Allah dangane da wannan ni'ima kamar yadda muka ambata a farkon karatu ana cikin tsanani ga kuma azumi ya zo ga zafin rana ga zafin talauci ga wani dama sau ɗaya yake cin abinci a rana azumin dole da ya yi azumin ma ya fi masa ko to yanzu tun da zai yi azumi sai a duba irin wayannan bayan Allah a dinga taimaka musu ina ga za mu takaita akan wannan in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai kan ayata 41 haka ne ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. أعوذ da farko muna sanar al'umma rana irin cewa rana ce da ba za a ansa kowace irin tambaya ba sai dai gobe idan Allah ta'ala ya kai kuma muna sake sanda al'umma in Allah ya nufa da yau gobe za a ci gaba da karatun nan karfe tara daidai za mu tashi karfe goma saboda kafafen a labaran da muka amfani da su sun ba mu awa ɗaya ne kacal saboda haka idan muka tsallake wasu abubuwan ba za su fito a cikin karatukan da ake ba muna fata yan uwa za a ci gaba da zuwa wannan karatuka da ake duka baki da kuma mala akwai yan uwa da dama da suke bukata a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai ɗaya daga cikin malamin wanda a so biyu ana bisa wajen ibada ana ɗauke masa mashin ɗinsa wata shi ne malam adu Musa biyu shekara biyu a nan gunda muke karatu an sace masa babin ɗinsa yau sati uku a masallacin wani ashko ya je za su ɗaura wani aure ranar juma'a an bi shi da an sake ɗauke su mashin ɗinsa abin da za ku mamaki shi ne malam gidan suna can anguwar ɗan kawo wanda ake jawa ta tara alkwatas yanzu ma na gowanda ya kawo shi kuma a matsayinsa na ɗalibin ilimi wanda yake karantar da mu ba daidai ne mu bashi haka ba muna fata yan uwa da muke tattara su masu na shuni wani zai fasa ya sa masa abin da zai hau ba ina to ya dai kokari a sa masa abin da zai hau malam sai a samu a cikin addu'a baki ɗaya wasu alaikum wa rahmatullah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي العاقلة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين ko mun ya kafa ba bashi ba amma